أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم yan uwa da muke tare a wannan shafi namu mai albarka <clears throat> namu namu na shaɗantar da juna akan yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabila da shigo mu wannan wata mai albarka watan maulidi na fiye yin halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yau muna rana ne ta lahadi wanda yake biyar ne ga watan rabi'ul awwal hijiran shugaba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da takwas ga watan tara 2024 miladiyan annabi isa alaihi salam da mu ɗan raira baitukan in ya yiwu da mu fassara wasu daga ciki da cewa bara in mutane yan uwa suna biye da mu mun fassara gwargwadon fahimtar mu tare da kai uzuri gun manyan malama shehunanmu da za su saurare mu wannan tani'a guda biyu ne ta wannan littafin tani'a kamar akwai na shi buddubin sidina wanda yake ne malami daga cikin malaman shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anu ne ya fara da ya rabbana salli ala khayil ana miman ala akwai kuma na shehu ibrahim da ya fara da ahalin bisharin maulidi zakarana bil asalin usulin sayid Habibu na mubajjal shine na shehu ibrahim radiyallahu ta'ala to shehu idan watan nan ya shiga yakan karanta wannan tani'a tun daga farkon wata har ya zuwa wato karshen watan rabi'ul awal in an yi sallan magriba a madinatu kaula aka yi karatu izubi da ake yi na sunnan nan sannan kuma ba da yi isha ba sai an yi tani'a idan an yi taniya kuma a yi diwa ne da ka ji mutanen Mauritania kamar yadda shekaru da dama Allah azurta mu mun samu mun yi maulidi a madinatu kaula tare da manyan sabbin shehu na duniya to mun gani da idan mu kuma mun ji yadda shehu yake yi muka zo kuma muka riski halifofinsa wanda yawanci da ka samu baba lamin shehu lamin shi yake yin taniya din mutanen Mauritania kuma su ta yin ne da shauransu ana dai nishaɗanta rai da farin ciki da samun fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to tana yana fara kama haka lisadatun min izihim aqdamuhum fawqal jiba lisadatun min izihim aqdamuhum fawqal jiba illam akun minhu fali bihim hubbihim izun waja فبجاههم وبإذهم طيب لنا عيش yana ce lisadatu ina da wasu shugabanni wanda min izim sabiya da ɗaukakansa da biya da buwayensu a ƙadamuhun kafafunsu fauka jiba yana kan duwatsu ne to duwatsu ma dan ɗaukaka da girma a gurin Allah duwatsu a ƙarƙashinsu suke sabiya da matsayinsu wannan wato balaga ne Eh, istara ne ana gwada wato matsayinsu ya yi nisa wanda ka duba girman duwatsu in da ka kalli babban dutse ka daga kai to duk girman sannan a ƙarƙashin ƙasan su yake wajen ɗaukaka kinaya ne illam akun minhum in ban zamo a cikin su ba fali bi hubbuhum fali ina da wato izzu nima ma ina da buwaya da ɗaukaka waja ina da kuma daraja bi hubbin sabiya da albarkan soyayyansu sabiya da almar'u ma man habba fa bijahihim sai yi tawassuli ya ce dan darajansu ya Allah wa bi izihim dan ɗaukakansu ɗayyib lana Allah ka daɗanta mana aishal haya daɗin rayuwa amin ka raba mu da kunci na rayuwa wa lana ubangiji ka cika mana bil da alkhairori ka cika min bil da alkhairi na bil khairi da alkhairi ya wanda lalana suwa ba mu da wani ubangiji in ba shi ba ka cika mana da alkhairi ya wanda babu wani ubangiji ba mu da wani ubangiji sai shi to kuma ce kala buddubini sidina ya rabbana salli ala khairil anami man ala ala sama, watil ula bi izni rabbihil ali tani atur rabi'i bemedate shafi'i بالمنطق البديء أبقي بها مؤملي أهلا بشعر المولد شعر الأولى وسؤددي شعر النبي أحمدي شعر الربيع الأولي كرخص بالربيع إذ كان كربيع لأرض وشفيع لكل آه، بكل خاطب المؤدلي أهلا بشعر الفري شعر ذهب تري وفخرنا والمري شعر النبي الأفضلي يتي يا ربنا يا أبنججم salli ka yi salati ala khairil anami a bisa fiyayyen halitta ya hala man ala wanda ya ɗaukaka ala samawatil ula a bisa maɗaukaka wanda ya ɗaukaka a kan sammai maɗaukaka a nan yana ishara ne buddu da annabi ne ya yi isra'i samman nan da ya mun ɗaga kai mu gani an ce ko sama na ɗaya ba mu ganin kwatan kwatan kwatan cinta amma duka ya take sallallahu alaihi wasallama duka bakwai ɗin ya wuce su har ya tafi sidratul munta har ya je wajen da ba kowa ba wanda ya taɓa taka wannan wajen sai shi ɗin annabi muhammadu kamar yadda aka sani malamai suna gaya mana mala'ika jibril aka tafi aka tafi suka je wani waje ya tsaya ya ce to nan ne masoyi da ya rabu da masoyinsa ba dan yana so ba biya da matsayin ba zai iya zuwa wajen ba ka zan ko rakiya kai ka sarkin garinku gana da shugaban kasa ko gwamnan garinku akwai gana wanda yi da kai akwai gana wanda ra'ayi ce to ku zaya daga nan ina zuwa ko wani yayanka ne ka shi anguwa akwai magana da ya gaban ka akwai wanda ba ya gaban ka to jibrilu akwai maganan da Allah zai yi wanda daga shi sai annabi Muhammad ya yi wannan magana Jibrilu ban da shi a ciki bai kai kuma ya ji wannan maganan ba shi yasa da suka tafi ya ce a nan masoyi dai rabu da masoyinsa sai shi ne ayan ƙur'ani yake hakaito mana yake cewa ma minna illa lahu maqamu ma'alum yace kowa a cikin faci yana da matsayi abun sani ya san iya gurin da yake tsayawa a fadan Allah to shine annabi ya tafi ya je gana da Allah da Allah yake gaya mana wani abu wani abun kuma aka ɓoye aka ce fa'auha ila abdihi ma'auha ya yi wahayi ma bawansa abin da ya masa wahayi to Allah ya ƙara mana san annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to shine ala samawatul ula bi izni rabbihi da izinin ubangijinsa al'ali wanda yake madaukaki to she wannan baiti wanda ita ke aishi da ita ta hani atur rabi'i wato taya murna da wannan wata na rabi'u Eh, eh bi shafi'i muna taya munna da wannan wata na rabi'u wanda a cikinta ne aka haifi annan muhammadu shine bi shafi'i da yabo muna taya murna muna taya farin ciki shine bature yake kira congrat congratulation shine taya murna shine tani'a eh uhanni uka ina taya ka munna. bi shafi'i da yabon mai ceto bilman ɗikil badi'i da kuma furici wanda yake mai fasaha wanda ya ɗauko dukkan wani ilmul badi ilmi na balaga akwai shi a cikin wannan yabo abgibiya wanda da wannan furici wanda ya na fasaha ɗin abgibiya nake nema da ita mu'ammali abinda nake buri eh Allah ka bamu abinda muke buri dan albarkan wannan yabo na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace ahlan lale bisharil maulidi da watan abin aihuwa shine aihuwan annu Muhammadu eh ba ne ne abin aihuwan shine annu Muhammadu madalla marhaban da watan abin aihuwa shine annu Muhammadu shaharul ula shine wata na ɗaukaka wasu udadi shine wata kuma na shugabanci duk wani ɗaukaka da shugabanci ya kare a cikin wannan wata don duk watanni goma sha biyu nan da muke da shi babu wani wata da aka samu wani abin aihuwa da aka haifa kamar annu Muhammadu shi yasa muke ce mu babu wani wata da ta kai mana wato watan aihuwan manzan Allah don ko wata ramadana da aka saukar da alkur'ani ba din an aiko an aifi annabin aka aiko shi bai nada mawa aka saukar da alkur'ani qur'ani duka wasu kayan wato satifiket ne na sayyidan annabi Muhammadu annabin Allah ne kamar yadda annabawa suka wuce kafin sa to satifikin ne ya zo da shi ga sako daga Allah wanda yake tabbatar da matsayina ni da abin da nake gaya muku ni dan aikan Allah ne kuma ba wani abu da din furta sai da izinin Allah wala yan diku a anil hawa ba wani abu da annabi da ya sai da izinin Allah to qur'ani yana masa saida ne sai da da bai zo da qur'ani ba wasu da ba za su yi imani da shi ba hakan ma wasu mara rabo ba su yi imanin ba qur'ani yana gudu darajar annabi ne shine muka je na cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to qur'ani ma magana yana daga cikin alam duk da magana ne na Allah ba halitta ba ne shi to sharin nabi shine watan annabi Muhammadu Ahmadi wanda ke mai suna Ahmadi sharin rabi'ul awwali shine wata na rabi'ul awwal kar khusadin rabi'i iz kana karabi'i li arliwa shafi'i bi kulli bil mudili ahlan bi sharil farai sharza bi tarai fakharina wal marai sharin nabil afdali sharil falai wasuru sharibi sadaddu muwashayin baina shur mutawajin mukallali na'am yace ahlan karkus sabirabi ko yace haƙiƙa an keɓance shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam an keɓince shi da watan Rabi'u iskana yayin da ya zamo annabi sallallahu alaihi wasallam kan Rabi'i yayin da ya zamo kaman wato kaka lil ardi ga duniya ka san Rabi'u shine lokacin yalwa shine annabi hadisi yake ce Rabi'u shita'ul mumin eh a lokacin a Rabi'u shita'ul mumin ko a ko hadisin yana ce kaka e, kakan mumini a shita ukai a shita wa afwan lokacin sanyi shine rabi'ul mumini shine lokacin kakan mumini yace kasura na haruhu wuninsa yakan yi gajarta e, wujinsa waɗala kuma lailuhu kuma daransa yakan yi tsayi lokacin sanyi lokacin kaka ne na mumini Allah ya bashi bonus dai yi azumi ga shi ba zafin rana ga kuma nan da nan lokaci dai tafi shi kuma daransa kuma dai zama mai tsayi dai yi bacci ya tashi kuma yi na fulfuli da yawa gari bai waye ba to shi ne annabi aka haife shi Allah ya keɓance shi da watan Rabi'u shi yasa shi komai nasa zaɓaɓɓe ne Allah bai kawo shi da sunan wata na yaƙi irin su Shawwal irin su kaza da shauransu ba ha sai aka kawo shi a lokacin watannin da a duniya lokacin na kaka ne duk wanda aka ce kakansu to lokacin yalwa ne kamar yadda idan damuna ta zo kaka ya zo to sai abinci ta sauka abinci ya yalwata yan uwa ma na gari suna zuwa ziyara ne lokacin kaka ma yan uwansu to iska na kan yayin da ya zama kamar wato yalwa ne shi lokacin yalwa ne lil ardi ga duniya wa shafi'i kuma ya zamo mai ceto ne bi kulli haɗibin da dukkan wani masifa mu'udili mai wahalan sha'ani duk wani al'amari mai wahalan sha'ani annabi ya zama mai ceto ne ga ita ga duniya kaga ya zama yalwa kenan ma naka illa rahmatan lil alamin ahlan bisharil farahi yace madalla da wata farin ciki Sha bi zahabat tarahi watan lokacin tafiyan wato dukkan wani ah, kunci wa fakharina wato wata ne na lokacin alfaharinmu wal kuma wata ne na lokacin wato nishaɗinmu sharin nabi abdali wata ne na annabi wanda yake mafi daraja a gurin Allah Sharin falahi wata ne na rabu wa surur da kuma farin ciki wata ne na rabo da farin ciki ya tsada ga ba mu iya rufe baki don tsananin farin ciki shaharin wata ne wanda bihi da wannan albarkan watan ne sada duhuru wanda wannan wata ɗin ya shugabanci zamuna zamuna eh, sharin bihi ne sada shi ne sada duhuru ya shugabanci zamuna ba wani zamani ba wani zamani da ya kai zamanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ah, an ce mutane babu lokacin da ya kai rabi'ul awal sai mutane su dinga ganin kama abin nan don an lura ai annabi ma cewa khairul quruni karni fiyayyen karni lokacin da aka yi karni na lokacin da na rayu kaga rayuwarsa ko ta fara ne daga ayyuwansa shine fiyayyen dukkan wani karni a duniya har zuwa kuma fatinsa ko kuma zuwa shekara ɗari daga ayyuwansa zuwa shekara ɗari to shi yasa ya ce na farin ciki sharin bihi sada dur muwashahin wanda ita aka zezara ta aka gewaye ta ko aka soka ta e, aka sa ta e, shine aka sa ta baina shuhuri a tsakanin watanni ita rabi awwal ba Allah bai kata ita ne watan farko a shekara ba sanda aka kawo almuharram aka safar tukunai aka rabi awwal aka sa ta a cikin watanni ita ba farko ba ita kuma ba daga tsakiya ba ba kuma ƙarshe ba muwashahin baina shuhur mutawajin aka kuma hula da ita wanda yake a ado na zinare da ita eh mukallali abin wa ado na zinare da ita a halin bisharil fatihi a halin bisharil fatihi kaunal كون fati man من fawati wa za khatimal milali. ألم بشار الخاتمي شار النبي قاسم فاتح وخاتم واخر وأولي أهلا بشار الناصر للهلك شار الآمر بالأرب شار الزائر بكل وصف أكمل أهلا بشار الفاتح ما دلا مرحبا دزوم وطن مبوئي mai wanda ya zo ya buɗe annabci a zahiri na farko kenan wanda ya zo ya buɗe musulunci tunda annabawa duk sun wuce wanda ya zo buɗe arziki da zaman lafiya da alkhairori in kuma ka ɗauke shi a haƙiƙa madalla da zuwan wanda yake mai buɗe halitta tunda da shi Allah ya buɗe halitta alfatihi lima gulika igilaka kaunil fatihi wanda shine mai buɗe kulle halitta ɗin nan igilaka kauni fatil igilaka kauni mai buɗe kulla halitta to shikenan ma malam ya fassara eh alfatihi mai kuma buɗe wannan igilaka kauni din wato ba mai buɗewa na wannan kulla halitta din ya mu ce kamar yayi akidin magana kenan man husse bil fawatihi wanda aka keɓance shi da buɗe buɗe wanda yake ce utitu a ko yana ce utitu mafatihal ardi an bani mabudan ƙasa annabi Muhammadu duk hadisai ne abinda bayan Allah suke faɗa wa haza kuma khatmal milali kuma wanda shine ya taro cikon an a wato addinai duk wani addinai da suka wuce annabi shi ya zo taro abinda ba su zo da shi ba ya zo daga kansa kuma ba wani annabi akan kan tsarin zuwa manzo Allah tsarin protocol suke idan aka zo aka yi taro to daga gwamnan ya magana kuma shi kenan sai ya rufe taro ba wanda zai magana ko shugaban kasa duk wanda za su yi magana kafin sa to shi ma haka da annabi shi Allah ya fara turowa to shauran annaban suka zo mai dasu ce wani aiki dasu to shi yasa Allah ya kawo shi da karshe daga shi kuma babu wani annabi shine cikon wato addini ahlan bi sharil hatimi sharin nabi qasimin fatim wa khatimin wa akirin wa awwali ahlan lale bi sharil hatimi da watan mai cikawa wanda daga shi babu wani annabi walakin rasulallah wa khatiman nabiyin sharin nabi watan wani irin annabi kasimin wanda yake shine mai rarraba dukkan wani arziki dukkan wannan hadisai ne wa shi shine kuma mai budewa wa khatimin shine mai cikawa kuma sallallahu alaihi wasallam da shi Allah ya buɗe halitta da shi kuma Allah ya cika annabci wa akirin shine kuma na ƙarshe wa awwali shine kuma na farko kaga wannan sifan Allah ne huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin da wannan sifofi duk Allah ya ya ya arawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahalan bisharin nasiri ya gadar masa ahalan bisharin nasiri madalla marhaban da watan mai taimako annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mai taimako lil haqqi ga gaskiya sallallahu alaihi wasallam shaharil amir ga watan kuma mai umarni da aikin alkhairi bil urfi mai amir bil urfi mai umarni da aikin alkhairi sharil zahiri watan mai bayyana bi kulli wasfin da dukkan wani halitta wani wani sifa akmali wanda yake mafi cika annabi shine mai bayyana da dukkan wani sifa na cika shi yasa ba aifi wani A halittar Allah kaman sa ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am ahlan bi shaharil hadi liman hajir rashadi wa qaidin wadi ila dari kilam sali ahlan bi shahri sayyidi li ahmarin wa aswadi man hadha sabaka sudadi yawma tizaru rusuli وقد a كل أبا وكلا لقولي عند اجتداد الوجل أهلا بعد الأمر بشار الحادي da Bishari da watan shiryarwa annu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi yasa sunansa Fatihu ne sunansa Khatimu ne sunansa Nasiru ne sunansa Hadi ne annu Muhammadu kenan sabiya da duk wannan sufofi wannan suna ne na sufa, wanda annabi shine mafi cancantan wa'innan sunaye kai duk wanda aka samu sauyin sunaye ma an ara masa ne daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam madalla ga watan mai shiryarwa liman haji ga tafarki wanda yake rashadi wanda yake mai yawan shiryarwa ga tafarki mai shiryarwa shine musulunci wa ka'idin madalla da watan jagora wa hadi mai kora kuma mutane eh, hadi wance mai ha babba mai shiryarwa hadi mai ha'un kuma mai korawa wa hadi ila ɗariƙil amsali ya zuwa hanya wanda take mafi kyau al'amsalu al'ahsan eh, mafi kyau eh, sallallahu alaihi wasallam ahalan bishari saidi madalla da watan da watan da shugaba ya zo mana shine annu mamur shine sayidu eh li ahmarin shugaba ne ga jajayen mutane wa aswadi da kuma baƙaƙe shi shugaba ne na kowa ba shi irin shugabanni a ce wannan shugaban kasashen afirka bane ko shugabannin kasashen turai ko kasashen larabawa ba shi shugaba ne ga baƙaƙen fata da kuma farare duka sallallahu alaihi wasallam man haza sabqa sudadi wanda ya taro wato kambun shugabanci sabqa sudadi wato rigaye shine na shugabanci annabi shine ya taro wannan ya dauki kambu na shugaba ba wani annabi bayansa ai ba wani shugaba da ya kai shi ballantana a samu wanda ya fi shi kamansa ma babu ya riga ya rike kamar yanzu a ce ka ɗauki kamban tsere kai ne ka ci nasara kenan to shi ya riga a shugabanci dai ya riga ya ɗauki na ɗaya babu wani kuma bayansa sallallahu alaihi wasallam na'am man sa man haza sabqa su'udadi wanda ya ɗauki wato ya rigayi wato ya riƙe kamban shugabanci shine na ɗaya a ina ne ya tabbata haka shine yawma izari yawma itizari rusuli ranan kawo uzurin shugabanni ranan da shugabanni suke kawo uzuri shine annabawa a filin kiyama a jegun wannan ce a annaba adam ce. Allah ya yi fushin ubangiji ya yi fushin da bai taɓa yin irinsa ba ba dan iya ba ku je gun annabi nuhu ya ce a a ubangiji ya yi baki ya yi ya yi fushin da bai taba fushi irinsa ba barin iya zuwa gun ubangiji ba annabi adam ya faɗo uzurin ya ci ganye annabi nuhu ya ce na yi addu'a duniya ta halaka a jegun annabi musa nan ya musa ya ce ah ubangiji ya yi fushi barin ta ba abin nan ba ya ce ni ai ne na kashe baki ɗan nan na bani isra'ila a nan shine malamai suke cewa wato shine abin da bayan allah suke ce hasanatul abrar sayyatul muqarrabin kyawawan ayyukan wato aburaru makusanta Allah shine kuma munanin aikin makusantan Allah E, wannan tsarin haka yake kuma ƙur'ani ne zo da wannan tsari daga kan matan manzo Allah ya ce man yati min kunna bi fahishati mubayyinatin yuda afla hal azaba da ne. duk wanda ta zo a cikin ku da mummunan aiki a sarari to azaba bi da kamata. mata da su matan annabi da wannan tsarin duniya ta rike duk da kasan turai suna kwatantawa musamman kasashen mu na musulunci da talaka ya fi kowa jin daɗi a ce a samu shugaba ya ɗibi ƙasan dukiyan ƙasa a fito da shi a ce to in ya talaka dai saci akuya a kai shi gidan yari to kai shugaba in ka ɗibi kuɗin ƙasa ɗaurin shekara dubu da amaka a gidan yari badin badin ma laifin wani ba ya shafan wanda ya ce 'ya'yansa ma an haramta musu wani matsayi a rayuwa to ba duk laifin wani ba sai da girman bai yi tsari kamar su a ce shi yake lalata ƙasa ba to kaga a nan su annabawa sai da Allah shine mafi ahkamul hakimi ne mafi adalci masu hukunci kaga annabi Adamu ganyen bishiya da ya ci ba ya ci ne da niyyar ba Allah ba shaidan ne ya rude shi amma yana jin kunyan Allah sai da kusancinsa da Allah annabi Nuhu ya shi cutansa ba suka kai shekara dubu ba hamsin yana kira shi ya roki Allah ya ce rabbi la tatal ardardi kuma a can shi ne shine yace annima galubin fantasir ubangiji an rinjaye ni kai mun taimako yanzu ka karfi na kare aka masa uzuri yayi jirgi ya kera jirgi aka ta kuma kiran su duk uzuri an musu suka ki na halaka su amma hakan yana jin kunyan Allah yana ganin kamar laifi ga annabi Musa shi ma fa taimako ya je yanda bakin ɗin ya roƙe shi amma yana jin kunyan Allah to ga annabu Isa kuma ya ce shi ni na fi kowa laifi kuma ni da aka ce min ubangiji ba fa shi ya ce a ce masa ba to wannan shine adalci irin na Allah to annabi shine shugaba a ya da annabawa suke kawo uzuri kowa ya gagara hawa kan Allah to shine shi kuma da je gaban Allah kamar yadda a gaba da mu fada wa karkafa annabi shi ya isi makiyaman shi ɗayansa ya isi mata duk su huta dama ba matsayinsu bane kullaha gaba ki da duk wani masifan cikin kiyama ɗin nan annabi ya isi mata shi ɗaya ya ishe ta sallallahu alaihi wasallam wa karkafa kullaha a aba'aha mawuyacin al'amura na kiyama na ababen haulu na tsoro ɗin nan a hawali na kiyama da Allah yake ce a yau mata zalu kullu murdi'atin amma arda'at wata da'u kullu zati hamlin hamlaha wata ran nasa su kare wa ma bi su kare walakin na zaban lai wannan rana ɗin Allah ya ci daga mai ciki tana aiwa ba ta san ta aiwa ba ka duba azaban aiwa uwa ta jefar da ɗanta ɗaya furfura yau mai wuldanu yau mai ji menene wuldanu shi ba ranar da abin aiwa ƙaramin yaro ke furfura don masifa amma duk wannan masifa annabi shi da ya isi kiyama ba wai cewa annabi Musa je kamun ta waje kaza wani a wakar wa ha shi ɗaya ya ishi mata kulla dukkanta a ba a ha wahalan mafi wahalan sha'anin kiyama nan wa kallaha annabi ya dakusar da ita duk wannan wahalan ya gwada ba komai bane da me ya dakusar da wannan cewa ba ya dakusar da wannan mawuyacin al'amarin kiyaman bi kaulihi da faɗinsa cewa ana laha ai muna wani lokacin da aka je gun manzon Allah a kiyama yace ai ana laha yace ai matsayina ne dama da ba ku je gun annaba da ba bare iya ba nawa ne kaman kai ne a zuwa ce ga zaki a kofan gidanku ko ga wani mahaukaci da bindiga ko ga yan sara a kaman bauchi muna kiransu a Kano kwana kiransu yan daba inda an gan su angonni a ta gudu din nan kai ɗaya ka fita anguwa ko gari duk ka kore su da an zo an faɗa kawai ka ce a ni ne maganin su ba ma hukuma sun sa baki ba ni ne maganin su A an gwada su ba komai ne a gurin ka ba to annaba haka yace bi kauli ana la yace na wani eh ni ne matsayina ne inda dadul wajili yayin tsananin tsoro alwajili tsoro na'am fayala hamin hudda ya ce Allah sarki tausayinta ya tabbata ko mamaki ko kuma tausayi ya tabbata <laughs> min hudda wato na al'amarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama min huddahu na al'amarinsa jawabuhu zancensa fil hudda cikin neman gafara min rabbi daga ubangijinsa da je yana neman gafara a gaban ubangiji yayi addu'a ya zada Allah ya ce saltuda roki komai a baka hudda wancan shine al'amari al'amarin manzo Allah ya bai da ita ba komai ba rifa ya laha ya tausayi ya tabbata gare ta min huddahu na al'amarin annabi Muhammadu jawabu kuwa zancensa da ya fil hudda cikin neman gafaran Allah a sare da dukkan zunubai min rabbi daga ubangijinsa yana neman a ba da dama ya ce to ubangiji ya ce masa kar ka yi sujada yau ba neman ba ranar uba